Shirin da ke tamkar wata matsakaiciyar kakar wasanni ya kumshi gangamin wayar da kan iyaye mahimmancin ƙwallon kafar 'yan mata, haɗe da taron bayar da horo ga masu horar da 'yan mata a fannin ƙwallo, yayin da su ma 'yan matan suka samu horo a kan wasu dabarun buga ƙwallo daga wasu Amurkawa, Joanna Loman da Stachy Wilson, waɗanda suka zo Nijar takanarsu domin wannan aiki. Ali Mamadu Bage shi ne mai horar da 'yan wasan ƙungiyar ƙwallon mata Mena Nijar. Eh, kasan eh, mu akwai abun da suke hana 'yan mata su buga balo yanzu in ba dan mun shi wajen sohin ne mu gansu su ba mu ibzini yaran su su zo wajen hilin balo su yan ma da wuya na ga dai 'yan mata suna son balo yayin da 'yan maza suke balo su ma na ga vrema yanzu dai suna son balo kenan abun da ya kamata sai a kama musu <laughs> Gwamman 'yan mata da aka gayyato daga yankuna daban-daban na wannan ƙasa akasari ɗaliban makarantun sakandare ne aka garwaya da 'yan wasan ƙungiyoyin ƙwallon kafar 'yan sanda da tagar national abin da ya ba da damar karkasa su a rukunoni domin kafsawa. Rukayya Yakuba Seni da ke ɗaya daga cikin 'yan wasa ta yaba wannan yunkuri na haɗin gwiwar Nijar da Amurka. Sabili kenan take kiran takwarorinta 'yan mata su mai da hankali akan harkar kwallo domin ita nata gurin shine watan wata rana ta zama 'yar wasar ƙasa da ƙasa. jankuraj beaucoup les jeunes filles à mata euh, Ita kuwa wannan 'yar wasa mai sunan Aisha ta buƙaci hukumomi su ɗauki wannan shiri da muhimmanci. domin a cewar ta 'yan matan Nijar shirye suke su daga tutar wannan kasa a fannin kwallon kafa. We have um, a lot we want to for our country, our leaders to give hands so that can work and make Niger go Idan kwallon kafa na matsayin wani wasan nishaɗi a wajen 'yan kallo, masana a harkar wasanni na kwatanta wannan fanni tamkar wata hanyar kare kai daga aikata wasu ayyukan asha, kuma a cewar Coach Ali, nasarar wannan shiri ya danganta daga yadda iyayen yara ke kallon abin ya kamata su masu su gane da bugun balo ya rage abubuwa da dama da ba a so 'yan mata su yi amma suna bugun balo vraiment alhamdulillah vraiment suna cin goriyar su insha Allah yan mata suna iya su bugu balo yayin da yan maza suna iya bugu balo vraiment babu problem kawai dai eh, abun da ne wajen mu ba san shi ba. Komai na wannan kakar wasanni ya gudana a kan idon jakadan Amurka a yamai ambasada Eric P. Witeka domin tabbatarwa kansa cewa an yi abubuwa cikin nutsuwa kamar yadda aka tsara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.